بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa masu kallon mu da kuma sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana nan a wannan shiri namu mai tara albarka na tambaya da amsa akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen aiki hajji da umara da kuma ziyara muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka Allah maɗaukin sarki ya yi mana jagora ya yi mana muwafaka ya mana gamdakatar dan uwa Salis Muhammad Yaqub ne wanda yake karanta mana waɗannan tambayoyi bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba malan tambaya ta 49 menene hukuncin alhaji ko hajiya da yana cikin sa'ayi sai fitsari ya matse shi ko kuma ba haya ya zo masa ya zai yi a lokacin da bismillah wasalatu wasalam ala rasulillah a lokacin da mai sa'ayi yake cikin sa'ayi sai ya yi tusa zai ci gaba da sa'ayinsa kuma sa'ayin shi bai lalace ba saboda babu buƙatar ya fita saboda ita tusa ba a yi mata tsarki ba a buƙatar ya fita saboda haka zai ci gaba da sa'ayinsa sa'ayinsa ya yi amma a lokacin da mai sa'ayi yake sa'ayi sai fitsari ko bayan gida ya zo masa wannan dole ya bukaci ne ya fita idan ya fita ɗin kuma zai je ya yi bayan gida ne ya yi fitsari a wannan lokaci sa'ayinsa ya rushe a wannan lokaci sa'ayinsa ya rushe kuma ana fara sa'ayi ne daga ɗawafi saboda ka idan ya yi ya kammala fitsari ko bayan gida sai ya yi alwala in ya zo ya yi alwala in ya yi alwala sai ya zo ya yi ɗawafi ko da ko ɗawafin nafila ne ko da dawafin nafila ne tun da da ya zo da ɗawafin hajji ko ɗawafin umara ya kammala shi yanzu sai ya yi ɗawafi idan ya yi ɗawafi zagaye bakwai na ka'aba ya yi sallah raka'a biyu sai kuma ya zo ya kama sa'ayinsa sabo ba wai zai yi gini ne akan abin da ya huce ba da fatan sai a kiyaye sosai da sosai allah ta'ala ya bada muwafaka wallahu ta'ala a'lam Allah saka alkhairi malam tambaya ta hamsin daidai menene eh, idan alhaji da hajiya suka gama sa'ayi saisaye za su yi ko aski kwal eh, abin da ake bukata na farko dai saisaye aski a matsayin kwalkwabo ko kuma a matsayin saisaye maza ne kaɗai suke yi banda mata mu gane wannan da kyau su mata abin da za su yi shine mace za ta tara gashin kanta in ta yi kitso in ma ba ta yi kitso ba taje shi kai ta tsefe shi ta za ta taje kan ne gaba ɗaya sai ta riƙe shi ta baya idan ta rike shi ta baya sai ta sami daidai tsawon abin nan gure yatsa daidai tsawon ba wai yatsan gaba ɗaya ba wuyan yatsa tana ya kaga babban yatsa mu ɗauki yar manuniya tana da gwiwa guda uku ɗaya biyu uku to mutum sai ya samu daidai tsawon gashin sai mace ta samu daidai tsawon abin nan gwiwar yatsanta na farko sai ta sa almakashi ta yanki ko ita ta yi da kanta ko kuma yar wata mace ta yi mata biyu kenan ko kuma mijinta ya yi mata uku kenan ko kuma ɗanta ko wanta wani da ya muharramanta ya yi mata wannan in ta yi wannan ta kammala amma sai sai ko kwalkwabo maza suke yin wannan kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ka yi rahama ga masu kwalkwabo Allah ka yi rahama ga masu kwalkwabo Allah ka yi rahama ga masu ƙwaryen molo sai a na hudu ne ko na biyar aka na hudu na hudu ne aka ce wal muqassirin sai annabi sallallahu ya ce wal muqassirin da masu sai kenan idan aka ce kwalkwabo shine mutum ya aske kashin a share gashin kan gaba daya to namiji ya samu yayi wannan ya share gashin kansa gaba daya kuma ya samu ya yi saisaye ya rage shi sama sama wanda ake kira askin baba duk wanda mutum ya yi ya yi daidai malamai sukan ce in mutum zai ya yi umara ne yanzu kuma yana sa ran nan gaba kaɗan zai a shiga aikin hajji to abin da aka baso shine ya yi saisaye a wannan umarar da ya kammala yanzu domin a samu gashin da za a iya askewa idan aka zo aikin hajji aikin hajji sai ya kware molo ya yi kwalkwabo baki daya amma idan ya zama ya je umara ne ba wai yanzu zai yi haji ko abin nan ba a nan ya yi kwalkwabo ya shi ne abin da ya fi wallahu ta'ala ala Allah kari malam tambaya ta hamsin da ɗaya ya halatta namijin da ya gama umara ya duba gefen kansa daga can wani guri ya dan yanke kaɗan a matsayin ya aski a akwai yan gaba dai dai za a ga wasu yara ne haka a daidai kan dutsen marwa mutum ya gama zagaye na bakwai akwai su suna da ɗan almakashi haka a hannu sai mutum ya kawo gefen kansa pit wai a aske mashi wai shikenan ya kammala irin wanda muka ce mata za su yi shi kuma maza suke wannan kuskure ne sosai da sosai ba kuma karamin kuskure ba sannan idan muka ambata a na mata ba a yadda wani namiji da ba muharramanta ba ba mijinta ba ya yi mata sauraka sai mata su kiyaye maza ma su kiyaye akwai yan gaba dai gaba dai wani yana ganin ya je ba da riyal ashirin ko hamsin ko ma riyal ɗari a mai kwalkwabo ko a mai saisaye a yi mai tsada kwari ya samu riyal goma ko riyal biyar ya ba wani kawai dan gutsaran mai haka ya je sanya mashi hajjinsa ko umarsa a cikin garari Allah ta'ala ya sauke wallahu ta'ala alam malam tambaya ta hamsin da biyu ana yi wa wani sa'ayi a duk aikin hajji babu inda ake ma wani sa'ayi in ban da jifa a jifa ne kadai ake ma wani jifa amma a tawafi ko tawafi dawafi ɗaya kenan ko sa'ayi biyu kenan ko tsayuwa arfa uku kenan babu abin da ake ma wani saboda ba a yi ma wani sa'ayi shi da karan kansa zai zo ya yi sa'ayin ya samu a sanya shi a keken guragu a dinga tura shi ko kai ka tura shi ko ɗan kai tura shi jikan shi kenan ko wani ma ya tura shi ko ma ka ba da lada a tura shi amma dai a ce yana can wani wuri ana nan a mai sa'ayi ba a yin wani wani ba a wani sa'ayi wallahu ta'ala alam la saka alkari malam tambaya ta hamsin da uku mai mai aka fi so mai sa'ayi ya mai da hankali a kansa abin da aka fi so mai sa'ayi ya mai da hankali a kansa na farko shine ya mai da hankali kan hukuncen sanin hukuncen hukuncen sa'ayi ya mai da hankali kan sanin hukunce-hukuncen sa'ayi ɗaya kenan na biyu ya mai da hankali kan aiki da waɗannan hukunce-hukunce a lokacin da yake yin sa'ayin domin sau da yawa za ga alhazanmu suna iya ƙoƙari wurin neman hukunce-hukunce za a je wurin bita za a saurari rediyo za a kallaci tv domin sanin hukunce-hukunce amma da zaran sun je sun ga wani fari ya yi wani abu sai su ajiye duk abin da aka koyar da su aka musu bita a kai sai su ce ai fari ya yi sun ɗaukar duk fari balarabe ne kuma duk balarabe malami ne wannan kuskure ne saboda ka alhaji ya mai da hankali kan sanin hukunce hukuncen sa'ayi da dukkanin ayyuka na hajji da umara ɗaya kenan sannan na biyu ya mai da hankali kan aiki da waɗannan hukunce hukunce din na hajji ko na umara biyu kenan sannan na uku kuma ya lizimci ya mai da hankali kan addu'o'i babu wata addu'a da aka ƙayyade aka ce wannan addu'ar ta sa'ayi zagayen farko ce ko ta sa'ayi na biyu ce ko ta sa'ayi na uku ce ko kuma a wannan addu'ar ta ɗawa farko ce wannan kuma ta kewaye na biyu ce wannan kuma ta kewaye na uku wannan ta kewaye na hudu babu wata addu'a da aka ware domin haka an bawa mutum kofa a buɗe ya roƙi Allah subhanahu ta'ala duk abin da yake so na alhairan duniya da kuma lahira saboda ka mai da hankali kan yi makan shi addu'a iyaye da zuriya da dangi da ƙasa da shugabanni Allah ta'ala ya shirye da su ya ɗora su akan tafarki na daidai gyaran shugabanni gyaran al'umma ne gaba ɗayansu saboda haka mutum ya mai da hankali sosai ka abin da ya shafi addu'o'i na gari da fata na alkhairi wannan shine abin da mutum aka fi so ya mai da hankali a kai zai yi istighfari salatin annabi karatun qur'ani duk ana yi amma ya mai da hankali kan addu'o'i su ne abin da aka fi so wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ta hamsin da biyar tambaya ta musin da biyar idan mai sa'ayi ya yi magana malam ya hukuncin sa'ayinsa ba a cika so mai sa'ayi ya yi magana ba yasa muka ce abin da a tambayar mara ta gabata cewar abin da aka fi so mutum mai sa'ayi ya fi mai da hankali shine addu'o'i zikiri salatu annabi karatun qur'ani saboda haka ya halatta in mai sa'ayi ya ce maka a zagaye na nawa muke yanzu ka ce mai na uku ko na biyu wannan baya kare sa'ayi amma ba a buɗe fira da surutu ana cikin sa'ayi ko ana cikin ɗawafi ka sai maniyata su kiyaye wannan tafiya tafiya ce ta ibada ba tafiya ce ta buɗe ido ba balle ga mutum ya koma gefe guda yana ɗaukan hoto gashi akan sa'ayi ya ɗaga hannu haka kansa fa ana ɗaukar shi hoto ya hau kan marwa ana ɗaukar shi hoto wannan bai yi ba in yi wasa kuma zai lalata mashi aikin hajji da umara domin yanzu yana riye da su ne yana turawa a whatsapp ko yana turawa a facebook ko yana tutawa instagram ko kuma yana twitching da su duk waɗannan abubuwan ba su halatta ba ba a nuna ibada ibada ɓoye ta ake yi wannan ma ga wanda ya hau ɗin ma kuma kenan yake yi wani fa tsayawa kawai zai ce ɗauke ni ɗauke ni ɗauke ni kaga ba addu'ar yake yi ba kuma yanzu yana nuna wa mutane cewa yana addu'a waɗannan abubuwan ba a faɗan su ko kuma mutum ya ce a yanzu muna ɗawafi muna ɗawafi na kaza kenan saboda na sa ka addu'a ta farko zan sa ka addu'a ta biyu shi yana can yana dawafi mai dawafin kenan shi kuma wannan yana kasa su ana kiransa ana gaya masa duk waɗannan abubuwa ba a yi su za ka yi wa mutum addu'a ne tsakaninka da ubangiji subhanahu wa ta'ala ba a ɗaukan hoto a dinga yaɗa su cewar gashi kana wuri kaza kana wuri kaza kana wuri kaza Allah ta'ala shi kiyaye Allah sa ka alkhairi malam tambaya ta hamsin da bakwai a wani lokaci ake soma sa'ayi ana so masu ayi ne bayan da mutum ya kammala dawafi bayan da mutum ya kammala dawafi ake fara sa'ayi kenan ana yin sa'ayi a cikin awa 24 ana yin sa'ayi cikin awa 24 yaushe ake fara shi lokacin da mutum ya kammala dawafi wannan dawafin na nafila ne ko na farilla maka ce na faralla kamar dawafin umara ko kuma dawafin aikin haji ko kuma dawafin bakanci saboda haka idan mutum ya kammala dawafi sai ya tafi ya je ya yi sa'ayi amma idan mutum ya kammala dawafi cicif zai fara sa'ayi kenan ko kuma ya yi ɗaya sai ya je yi fitsari ko ya je yi bayan gida muka ce zai zo ya sake zai je ya yi alwala sai ya zo ya sake dawafansa domin dole ne sa'ayi ya biyo dawafi sawan wannan dawafin na farilla ne ko na nafila da fatan sai a kiyaye a kuma kula wallahu ta'ala a'lam Allah saka da alkhairi malam tambaya ta hamsin da takwas shin ana yin sa'ayin nafila kamar yadda ake dawafi na nafila a aiki haji ba a sa'ayin nafila amma ana dawafi na nafila ba a sa'ayi na nafila kenan duk wanda kaga yana sa'ayi yana sa'ayi ne na farilla duk wanda kaga yana sa'ayi lallai ilalla yana yin sa'ayi ne na farilla ko dai na umara ko kuma na haji amma ba a sa'ayi na nafila kamar yadda ake yin dawafi na nafila a dawafi akwai dawafi akwai dawafin umara da yake nan akwai tawaful qudum dawafin isowa kenan ga wanda ya zo da ifradi akwai dawafi na alhajj dawaful ifada akwai kuma dawafi na nafila shine za ga ga mutum yayi dawafi yayi dawafi yayi dawafi amma babu wani dawafi da ake cewa bakwai so bakwai ba kiyaye da wannan sosai aka da ana ce ai dawafi ya yayi bakwai so bakwai ma'ana yayi dawafi wannan so bakwai ɗaya kenan sai ya sake yi wani su bakwai abin da muke nufi da babu shi idan Allah ta'ala ya baka ƙoshin lafiya ya baka ƙoshin lafiya da kazar kazar ka yi ɗawafi zagaye bakwai ka yi sallah raka'a biyu ka tsaya ka huta ka sake dawowa ka sake yin zagaye bakwai ka tsaya ka huta duk ɗawafin ka yayi kuma ba a faɗa ba a nunawa ba a faɗa ɗaya kenan don ya zama a suma in ka faɗa ba a nunawa ya zama a riya in ka nuna wa mutum kai da Allah ta'ala ya hore maka za ka iya yin wannan dawafi sai ka yi ka gore ma Allah ta'ala wani shi Allah ta'ala ya hore mashi duk kwana uku ya sauke qur'ani ne kai kuma wataƙila ba za ka iya sauke qur'ani ba ma ko da a kwana talatin ne tsorawa kowa ibada shi koye ta ike yi baya son a gani magabata sun jima sun ɗauki lokaci suna ɓoye ibadunsu ba wai bayyana da ibadu suke yi ba mutum sai ya yi ƙoƙari sosai da sosai kada ya je kuma yana aikin hajji a ce yana yin hajjijiya saboda me saboda ya nuna wa mutane abin da ya yi ya faɗa wa mutane ayyukan da ya yi wanda yake duk waɗannan ayyuka ne da ake tsakani da Allah subhanahu wa ta'ala tafiya ce ta ibada tafiya ce ta hajji ko ta umara ko ta ziyara saboda haka sai mutum ya kiyaye makiyaye gaba ɗaya da fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsare mana ayyukan mu. a daidai nan za mu tsaya insha Allah ta'ala sai kuma a shiri na gaba da izinin mai duka Allah subhanahu wa ta'ala a daidai na muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh